fasali fasali to da babu da fasalin duk kusan ma'anansu ɗaya fasalin magana ya ƙare akan wancan za a shiga wani wannan kuma babu a an buɗe wani littafi ne ba wancan ba mm. da wannan ke faɗa ai kama wani shafi biyar ko? fasulun muridul baradi fi ya tsulubu wadi'an kaga can ya gaya maka kala'ul hajjati ko? yadda ake yin ma'ana suna nufin da yadda zaka yi tsarki ne kaga can mun kwana bai kai ada bukala'il hajjati ba to ma shi yake nufi duk mai nufin fita don ya yi bayan gida fi sahara ba a gida ba a daji a sarari ya dulubu bauzi an ya nemi wuri mudma'innan na tsatse rahama mai taushi don kasan shi boli yana fitowa da ƙarfi ne idan yana sauka a kan dutse zai dinga tarotsewa yana zuwa jikin amma idan wurin kamar yashi yashi ne ko ƙasa mai taushi ya kaga zai shige ƙasa ne to ya nemi wuri Da tsatse mai taushi ba idan anin nasi ya nisanci mutane don kasan bayan gida ba a rasa babban tusa mm. kamun ya fito din nan to kaɗan ya nesa can kar kuma abin ya zama wani iri wala ya saƙbilu kiblata idan a daji mutum zai biya bukatansa baya fuskantar kibla wala ya sadbirwa kar ya bata baya wala ya yakshibu aurata kar ya kwance sa shine yayi al'auransa tun ana zuwa a tsaye kai zindir a ka dai kwance wannan sai ka fara dukawa sannan ka cire hatta yadin wasu ya kusata min al'alli da ƙasa waye take zilla idan ka je za ka yi bayan gida in ka ga inuwa ka kiyaye inuwa ka fita bakin inuwa washadiya da bakin ruwa inda ake shan ruwa warraki da ruwa da yake kwance baya gudu wajuhar da rami to shi yake ce mala'ina salasa idan ka je ka samu inuwa ka yi bayan gida a ciki watakila mutane na shan inuwa a wurin in an zo sai a ce wani irin tsinanne ne allah tsine ma wannan kaga wurin la'ana ne ko ka zo bakin inda mutane ke shan ruwa ka tuttuka kashi a wurin wani bakin shi da kaifi na ce kai Allah tsine mu wannan mutum ko shigar ko kokuto raki da haka ruwa na kwanci juhura kuma ka kiyaye shi don gidan aljannu ne kar ka je ka yi bayan gida akan aljani ya cuce ka wa filka nifi idan ko masai ne yuzilu anhu ismallahi ta'ala kami ya shiga matsayi ya gusar da sunan Allah idan kana da wani takarda mai sunan Allah ko bismillah ko da ka ne da abdullahi a jiki ko bismillah a ciki to cire shi karka shiga bayan gida da shi in zai shiga bayan gidan yi murji rijila kul yusra ya gabatar da kafan hagu shi zai fara shiga bayan gidan ka'ilan yana cewa bismillah a'udhu billahi ina neman tsari daga Allah min al-khubusi daga shaydanu maza wal khaba'is da shaydanu mata don wurin najasa gidan zaman shaydanu ne wa min ar rijsi najisi daga daudan najasa wa min ash-shaydani ina neman tsari daga shaydani ar-rajimi jefaffe wannan in zai shiga kenan to idan ya gama zai fito fa walimna na dama kafan dama shi zai gabatar fil khuruji a cikin fita shi ma a nan ka'ilan yana mai cewa alhamdulillah godiya ya ba daga Allah allazi azaba annil aza wannan da ya tafitar da kazanta gare ni wa afani ya bani afiya don sanda duka ji bayan gida sai ka ji wani lafiya a jikinka bayan gida na fita sai ka ji wani irin daɗi to ka gode wa Allah da ya baka wannan afiya wai ta wajtahidu ya yi kokari fil istibrai a cikin kubuta kamar yadda ya faɗa a can ɗin wa yastajmiru to nan ya kawo istijmari istinja'i da istijmari shi ne tsarki da ruwa istinja'i ne tsarki da ruwa istijmari tsarki da hoge sai zama ba ruwa a wajen wanda za ka yi tsarki da shi to sai ka samu duwatsu sai tsarki da hoge bisa lasiti a hajjarin da duwatsu uku to karkace sai ka samu dutse sai malam ya kama ka sauki fi ma'ana ha kullu jamidan duk abu sandararre ɗahirin mai tsarki ya shiga cikin ma'anar dutse ɗin sai baka samu dutsen ba sai hoge na ƙasa ko katanga wanda za ka goge bayan gidan da shi ko kuma mu yanzu da aka ci gaba toilet paper an <laughs> gane ko in kaje wani wurin bayan gidan ba za ka taba ganin dutse ba amma za ka ga toilet paper to duk ya shiga cikin ma'anan jami'in din mota ne ba mai alfarma ba wato ba mai alfarma ba kar ya zama takardan akwai rubutu a ciki wai zuwa da ko da aka ce kai uku din nan ɗaya ya isa in an ka'idan ya tsarkake to da aka ce kai uku din kasa hoge na farko kasa na biyu kasa na uku bai yiwu ba to nan ma ka kara akan uku din. wai zidu ya kara alaiha a kanta in hitaja idan ya bukatu na haka wani ma'u amma tsarki da ruwa abin ya fi tsarki da hoge in dai akwai ruwan ka jam'ihi ma kamar kuma tara su ya fi ka katse da kara ko ka katse da toilet paper sai zama ga ruwa sai ka hada to kuma ya fi wa ya ta'ayyano filmazai al-mashhuri to amma ruwa shi ya ayyana akan maziyi bisa mashorin magana kaga yana maganan bole da bayan gida ne aka ce kai da hoge ko da wani abu mai ma'anansa to sai zamo yau maziyi ne ya fita fa shi ma maziyin hogen zai isa ko mai kama da hogen ko dutsen zai isa ya ce to wannan ba sai an samu ruwa maziyi kan shi ruwa ya ayyana alal mashori mashorin magana wa hali yaktasilu minhu jami'ar zakari nan ya saba da mai ashmawi mai ashmawi ya ce ka wanke dukkan zakarin nan kuma ya ce to idan mazi ya fita tawai shan, a wanke dukkan zakarin ne wani muharaja ko inda ya fito kaulani akwai magana biyu wai sajmir bi shimalihi ya yi tsarki da goge da hannun hagu ya subbu alai ma a yawan zuba ruwa a kanta kabla wa ne wannan ba ya istanji mana ai mun istanji mare a baya kaga nan ma gyara ya kamata a yi wa ya yi tsarki da ruwa bishimalihi da hannun hagu ya subbu alai halma yana zuba ruwa a kanta kabla mulakati ya tun gabanin gabuwan da za kazanta kamar yadda ya faɗa a can baya yabtadu ya fara bi kumulhi da gabansa wa in kana fiya khatamun idan hannun nan nasa akwai zobe a ciki fihi a cikin zobe akwai zikirun lahi ta'ala baton allah kamar sunan abdullahi ko rasulun lahi na kalahu ya cira shi ilal zuwa hannun dama eh? ya? na ma ya kafi al'arabi akwai eh? ba wani mai tambaya a ciki fa'idan kenan in akwai abin da ya wuce ya bace maka ka tambaya to wuri ka ban gane ba an ba da dama haka ba wani na ruwa ko na abin ya samu kasar ya dan shi ne ce ai wa fi ma'anar wa fi ma'amana kullu jami'a duk abu sandararre misali ai kaga sai ka je gonan misali in ka samu hogen ma ya yi santsi misalin ya jike an yi ruwa sai ka goga sau ɗari ba zai goge ba ko ko ko ka samu ƙasan to sai ka samu kara karan dawa haka ɗin nan sai ka goge sai ka kare da shi ka kankare da shi duk wani abun da dai zai zamo zai iya raba ka da wannan abu kuma sandarare busashi ya halatta a yi da shi za ka je can a motarsa zai ce maka banda wanda zai cuce ka sai ka samu bakin karfe za ka katse da shi kila ka yanke ko ka samu kashi ka ce za ka katse da shi ban da wannan amma duk wani abu busasshe wanda zai iya gusar da wannan najasa dutsen ne a hoge ne kara ne ice ne kalas mm-hmm. shi kenan